masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 da 31 da kuma 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za a kuma iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau albarkacin wannan wata da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin waye da kan jama'a akan cutar dajin mama a yau maganar kenan. Masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tuntuɓi masu ruwa da tsaki akan cutar dajin mama sannan za mu ziyarci filin mu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare kamar yadda muka bayyana a farkon shirin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware watan Oktoba na kowace shekara domin wayar da kan jama'a da kuma faɗakarwa akan cutar dajin mama wato breast cancer a turanci. Sabili da haka ne wakiliyar sashen Hausa a Abuja ta gayyato mana ƙwararriyar likita da za ta yi mana ƙarin bayani. Hawa Ugareki. Masu sauraro muna tare da Dr. Hannatu Ayuba amma dai an ce waka a bakin mu ita ta fi daɗi. To likita ke faɗa mana sunanki. Salamu alaikum sunana Dr. Hannatu Ayuba Usman ne likitan gefen fannin kansa ne mu muna maganin kansa ta gefen magani chemotherapy da kuma gefen gashi radiotherapy. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan dajin mama wato breast cancer. Ciwon dajin mama ciwo ne da ya danganta da nonon mace ana samun shi yawanci a mata amma maza ma ana iya samu shi wannan ciwon kansan mama yana iya faruwa ne a hankali mace ba ta sani ba shi yasa ake son a dinga duba nono bayan haila kamar da sati daya ki dinga duba nonon ki kina wanka ruwan sabulu na kan jikinki kina dubawa yana iya zuwa ne gila mace ta ga kamar kullutu ko kuma ta ga kumburi a hammata ko kuma ta lura lura da fatan nonon ya canza launin shi ya canza ko kiga jini ya tattaru kamar bawon lemu ko kuma wani lokaci jini ko wani lokaci ma ruwa ko wani kalan wani launin ruwa na fitowa daga bakin nono da kuma dai makamantansu fatan ne wani lokaci ga kamar dan kullu ko wani kaikayi ma wani lokaci ga wani lokaci kaikayin bakin mahaifa bakin nono a rasa ganewa to shi yasa ake son idan mace ta lura cewa akwai canjin launi haka ta tuntubi likita shin akwai wani abu da aka tabbatar tabbatar da cewa shi ne yake haifar da dajin mama? Shi abubuwan da ke haifar da dajin mama suna danganta daban-daban. Akwai wanda a cikin jinin mutum ne ana kiran shi genetics. Wannan ba yadda za mu iya nunawa cewa lallai wannan ne ya jawo a'a don suke ga wani lokaci akwai a zuri'a. uwa tana da shi ya tana da shi ko kaka uwa tana da shi da makamantansu amma kuma akwai wasu ana kiransu non-modifiable risk factors wasu abubuwan da idan mutum yana da shi na iya tura mutum ga samun ciwon nono eh, kansan nono kamar an lura daga bincike na fasaha da kimiyya an lura wasu masu kiba da yawa da kuma wasu eh, eh, magungunan da wasu aka karba kamar hormonal medication da kuma wasu kuma har rashin motsa jiki da makamantansu amma dai shi wannan na gado yana da yawa sosai amma kuma gaskiya har yanzu akwai bincike da ake yi a kan shi ana ƙara ƙayyadawa ana ƙara bubbudawa a gane ainihin tushen cututtukan nan kuma daga wannan binciken ana ganewa yanzu da magungunan da ake amfani da shi shi yasa yanzu magance kansan nono ba kamar da ba ne abubuwa sun canza kuma ya kamata mutane da su sani cewa yanzu akwai magungunan da mace ma dinga sha kamar tablet ba sai ma kemon nan ba akwai kuma magungunan da wasu kuma akwai kuma wanda za a ta da allura akwai wanda kuma fanni dai daban-daban wani fa wani lokaci fa idan mace ta zo ma da wuri kila abin da ya kamata a yi mata dan magani ne na kemo da kuma aiki a dan cire fannin ma nonon ba ma yanzu ma sai an cire duka ba akwai bincike na fasaha da kimiyya da aka gano cewa ba ma ko da yaushe ake aikin nan ba amma idan bai yi nisa ba dan yayi nisa gaskiya za a yi kemo a fara sai kuma sai an dan hada da aiki da kuma gashi cutar dajin mama kamar cuta ce da ake iya gado idan har mace ta gane cewa yayarta ko mamanta ko wani nata a dangi yana da wannan cuta wace hanya za ta bi domin ta kare kanta daga cin karo da wannan cutar ko kuma ko da ya zo abin ba zai yi tsanani ba shi yasa yanzu irin masu ana kokarin faɗakar da jama'a cewa mata su dinga zuwa ana screening test ana screening test kuma idan an samu damuwa a yi magance shi da wuri kuma akwai test inda kuma ake yi gwaje-gwajen da ake yi ana kiran su BRCA mutation test bincike iri-iri da ake ganewa mace in ta gane tana da wannan za ta iya samun irin wannan damuwan sai a magance shi wani lokaci ma a yi aiki wani lokaci kuma a bata magunguna tana sha ana kuma follow up ana dubawa amma yanzu ciwon kansan mama bai kamata a ce mace tana da ciwon kansa ba ta dinga jin tsoron zuwa asibiti saboda yawancin damuwan kenan ana tsoron kada a zo a yanka mama na sai su dinga tsoro ba su tafi asibiti da wuri ba sai ciwo ya yi nisa to yanzu akwai fannoni da hanyoyi iri-iri kai hata na'urorin gashi yanzu daban-daban daban iri-iri hata shi aikin nonon ma yanzu ana ganewa in dai mace ta zo da wuri an samu an yi mata akwai ayyukan da ake ba sai an cire duka nonon ba ma yanzu daga wace shekara ne ma aka fi samun wannan cuta an fi samun shi ne daga daga wanda suka yi da shekaru sosai kamar arba'in hamsin sittin amma yanzu ana ƙara gani kuma a matan da ba su kai haka ba shi yasa ake son a dinga dubawa da wuri ana magance shi da wuri su ma mazan suna iya gadon wannan cuta ko kuma suna su zuwa kawai yake yi eh ana samun ciwon mama kansan nonon mama a maza daya bisa gari yake bai da yawa amma ana iya samu ki ga namiji ya zo wani lokaci da dan kumburi a nono an taba cirewa ko kuma bai gane ba dai haka yana yawo da shi haka har abu yayi nisa to amma da yake su maza ba su da nono sosai ana yawan ta ganewa da wuri ana yawancin ganewa da wuri ba kamar na mace ba to Um, likita yaya ma ake jinyan wannan cutan dajin mama misali idan mace ta gane tana da wannan cutar yaya ya kamata ta kula da kanta sa'annan yaya ya kamata a kula da ita shi ciwon dajin mama yanzu akwai yadda ake ma ƙara nuna mana ana kara gyara jinyan shi saboda yanzu akwai test kin ga abun ce sa na gaya miki irin taro haka da muke yi ana kara faɗakar da mu saboda daga test in nan da ake gwaje-gwaje nan da ake daga tsokan wannan cutan kansa za a gane wani magani ya kamata na mace ta yi amfani da shi wani lokaci ma targeted treatment za a fara wani lokaci kuma sai an fara dan an taba kemo sai a je a yi immunotherapy targeted treatment a yi aiki a yi gashi wani lokaci ma hormonal treatment din nan ma ya wadatar amma sai an duba daga wannan sakamakon wannan binciken shi yasa yanzu ba a son a cire abu a nono a jikin mutum a zubar duk abun da aka cire a kai asibiti a gwada a duba a tabbatar saboda da yawan lokaci zaka je mace ta yi taɓa kullutu an cire an zubar da yawa masu zuwa daga karkara ana karkara muna samun wannan kalubalen sai a ce ai an taba cire a shekara ɗaya an zubar an taba cirewa na biyu kin ga haka bai kamata ba to kuma shi magance maganin kansan mama yanzu muna haɗawa hadda ma duba lafiyan haihuwan mace nan gaba saboda ana kiran wannan fannin fertility yanzu akwai magungunan da ake cewa a dinga ba mace haka da ke wannan ciwon don a taimaka kwayayenta kada ke chemotherapy ya bata kada chemotherapy ya kashe kwayayen don bayan ta gama management ɗinta sai a duba wani irin dabaru ne za a yi na kimiyya da fasaha za ta iya samun 'ya'ya na kanta domin wannan babban kalubale ne mata da yawa ba su son zuwa magance ciwon kansa saboda suna tsoron an ce kemo idan kayi za ka daina ganin haila da sauransu to yanzu za a iya cewa kenan kimiyya da fasaha ta kawo mu lokacin da za a iya yin dajin mama a warke har mace ta haihu ta shayar da ɗan kenan haƙo da izinin allah allah ya kawo wannan kuma har yanzu ana kan bincike kuma mu ma a nan najeriya ana ta ƙara bincike kuma muna kara faɗakarwa muna kara kuma kira ga masu kawo bincike cewa su zo su dinga bincike saboda mu ma mu gane abun da ke wa mutanen mu aiki sosai saboda eh, yawanci yawanci magungunan da muke amfani da su kin ga an yi bincike ne a cikin baturai masu farin fata saboda haka yanzu duk wannan dabarun da binciken fasaha da kimiyya da ake yi muna ƙara faɗakarwa muna ƙara kira ga a kawo mana research a kawo mana grants a kawo mana eh, bincike mutanen mu ƙara gane kan irin ciwon dajin da ke damin mu kuma a gane wanne magani ne ya fi kyau ma mutanen mu to eh, idan aka duba cutar daji tana da yawa wacce aka fi samu ma a nan najeriya ya danganta da yadda kika lura da kuma inda kika duba kamar kin ga duka idan an duba duka najeriya za a ce eh, cutar dajin mama amma idan aka koma can wuraren mutanen mu can karkara can arewa za ka ga ciwon bakin mahaifa da dajin nono suna kusa-kusa har shi ma na bakin mahaifan yana fi to um, likita daga karshe gaba daya wace shawara zaki ba wa mutanen mu ko musamman ma mata eh, game da ciwon dajin nan na cewa ai gaggawar zuwa asibiti fadan cutar nan in ta yi tsanani kuma abin baya kyau ina ƙara kira ga 'yan uwa wayanmu mu kannanmu mu duka da 'yan uwa da abokan arziki mata don allah duk inda akwai damuwa a yi saurin zuwa asibiti a duba kuma idan ana bukatan a yi biopsy ko test a yi da wuri kuma ka tabbata ka je asibitin da ke da wayannan na'urorin da za a yi ba a yi aiki a cire abu a nono a zubar ba a tabbatar an yi testing an kayyada an tabbatar in shi in ne kuma a tura ki kuma duk asibitin da ya kamata akwai oncologist akwai likitan daji shi wato oncologist da zai duba da sauran likitoci saboda fa ruwa ya kamata a yi fa likitoci daban-daban daban ta fanni daban-daban ana kiransa multidisciplinary management a duba saboda yanzu ba maganin cika kansa kawai ake ba ana so a magance ciwon da ke damin baiwar allah nan saboda haka za mu duba daga irin ciwon da ke daminta shekarunta ta taba haihuwa ne a'a menene kuma tana bukatan haihuwa nan gaba kin ga duk wannan za a duba in aiki za a yi mata wani aiki zai fi mata in gashi ne wani gashin zai fi mata yanzu fa ana personalized medicine ne muna so mu canza yanayin duba kansan da ake a Najeriya. To mun gode kwarai da har ila yau hawa bata nisa ba. a baya-bayan nan ne ta halarci wani taron kungiyar likitoci da ke faɗakarwa akan abubuwan da ke kawo cutar daji da kuma hanyoyin kariya a najeriya an gudanar da taron karawa juna sani kan sabbin hanyoyin maganin cutar daji a zamanin baya akan lissafa cutar daji cikin gagararrun cututtuka masu wuyar magani ga hawa da cikakken bayani a duk shekara likitoci a bangaren maganin cutar daji kan hallara don tattaunawa da faɗakarwa kan sabbin hanyoyin maganin cutar daji da kuma kuma binciken da ake yi na kimiyya game da cutar. Taken taron na wannan shekarar shine sabunta yadda ake maganin cutar daji a Najeriya. Kwararriyar likita a bangaren maganin cutar daji a fannin gashi wadda ake kira da chemotherapy a turanci Dr. Hannatu Ayuba Usman ta yi karin bayani kan yadda irin wannan taron zai taimaka wajen wayar da kan jama'a game da cutar daji da maganin ta. Irin taro haka zai taimaka matuka saboda ta wani gefe ne gibaben nan ana kuma duba dabarun da za a yi a magance gibayen nan tun daga advocacy sanar da jama'a sanar da gwaje-gwajen da ake na kansa tun daga kuma tsara har irin gashi da irin kemo da za a bayar har da follow up to yanzu har na'urorin aiki na tsakiyar kwakwalwa yadda za a bi ba sai an bula kan ba dabaru iri-iri yanzu ana samu ga mutum ya masa gashin kwakwalwa ya dawo yana abin da ya saba yi ba kamar da ba haka kuma taron ya duba yadda za a ba wa masu fama da cutar daji cikakken cikakken kulawa ta yadda za su yi rayuwa mai inganci a cikin al'umma kamar yadda Dr. Shehu Salihu Umar ya bayyana. Za mu ƙara isar ma su masu cutan dajin da irin sababbin sako. Idan aka kai mishi irin wani ilimin can ɗin zai yi amfani da shi wajen neman ma shi lafiya ko da ma a birni ne. Idan muka kara inganta wayar da kan mutane akan wannan sai ga mutane za su iya zuwa da wuri-wuri inda za iya magani cikin sauki kuma ana iya a samu dogon rai bayan an gama cuta. Dr. Mustapha Muhammad Muhammad ya ja hankalin mutane ne da nuna muhimmancin zuwa asibiti a lokacin da cutar ta suma. Kiran da muke dama a irin wannan ranakun shine su mutane ko da a ce mutum ba shi da kuɗi ko wani abu ya zo asibitin da in ya so za a san ya za a yi saboda ita cuta na jeji da ake cewa ba a warkewa ba haka bane ana iya warkewa aka same su a farko farko matakin farko aka iya magani har akai ga warkewa. Sunana Dr. Abba Ali Tijani ana nuna mana yin da dai wannan sabon binciken da aka yi na shawar da shi wannan kan kansa wanda in mun koma wuraren mu infection sun zo mana inda za mu yi mu apply wannan sabon ilimi na kimiyya da aka samu. A nasa bangaren kwararre a fannin har hada magunguna Dr. Richard Michelia ya ce yanzu ana samun magungunan cutar daji da rahusa. Gwamnati ta sa ido a kai akwai NGOs ko kamfani masu magani din masu hada kai da pharmacy su ga cewa wannan sadan magungunan nan an sokar da su. Pharmacy suna dilin directly da kamfani masu yi kai yasa cewa an tashi waye gari kudin sadan magungunan kansa ɗin ya soka biye da haka muna so mu gai kamar yadda ake a hiv aids ana ba da magunguna ma kyauta Hauwa umar muryar amurka daga abuja najeriya sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkarar shirin ga wakilarmu daga Damagaram Tamar Abari da bakwa da ta gayyato mana a shirinmu na kwallama. alaikum shirin yau da gobe barkanmu da warhaka mu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci a yau a bangaren shirin kwalama za mu duba wasu abubuwa kamar girke-girke ne ko kuma ba girke-girke ba ne kamar kwado ne da za mu yi akasari a nan jamhuriyar Nijar a wannan lokaci na damana kamar yadda aka saba akwai ganyayyaki da dama da ake samu to a al'ada nan mu a nan Nijar duk kowane gida da rana kwaɗo ne ake yi mafi yawan gidaje ana yin kwaɗo ko da an ɗora tukunya an yi girki to wannan kwaɗon sai an ci shi saboda lokaci ne na damana lokaci ne da ake samun ganyayyaki da dama irin su gasaya tafasa gurji akwai zogala akwai kirwaɗi ko kuma eh, me ake ce mishi gajanga irin wake ƙananan nan da dai sauransu to a yau insha Allahu masu sauraro na shirin kwalama za mu duba mu ga yadda ake waɗannan kwaɗo daban-daban. Assalamu alaikum muna tare da malama Maryama wadda za ta mana ɗaya bayan ɗaya wannan kwaɗo malama Maryama da wanne ne za mu fara. To, eh, salamu alaikum masu sauraron mu za mu fara da kwado na zogale. Zogale dai kowa san halin yanzu. Yan maka in ji eh, ba zogale ba. Mm. Yanzu a turanci aka ce moringa. Mm. Kowa ya san eh, halin yanzu ana amfani da ita kuma tana ɗaya daga cikin ganyen itatuwa wanda take da amfani da magunguna a jikin ɗan adam. To a yanzu zaka ji mata ko ina suna talla suna ga zogale to a nan akasari a nan jamhuriyar jamhuriyar Nijar abinda muka himai da himma musamman ma nan jihar da mu shine wannan kwado na zogale kwadon zogale da yadda zaka yi ta ita dai zogale da zaran ka same ta to in dan ya ka samu zaka ka hige ta ka gyara ta ka dawa ta kuma wajen dahawa akan sa mata yar kanwa kaɗan kuma akasari wasu sukan sa sukari domin kara daɗin ɗanɗanonta ta ƙara yin zaƙi akan sa mata sukari to idan aka sa sukari da ɗan kanwa aka dafa wannan zogale to zogale ka ta dahu ka tace ta kame da ta gehe shi kan shi ruwan amfani ake da shi tunda na har sai da shi ake saboda yana sha yana sabke hawan gishiri yana sabke hawan sukari duka yana sabkewa to wannan zogalen za ki gyara ta ki aje ta gehe guda nan kwano sai ki zo ki samu eh, albasa ki ki samu tumatir danye ki samu digadige ki samu attarugu ki samu digadige kamar wasu bisu san ba me digadige kamar gyada da aka soya ta aka markade yawa markadan gyada shine digadige to ki same shi ki samu ki da ki da dan ki saboda dadin ɗanɗano ko da yake ba kowa bai ke son amfani da magi yanzu to idan kika zo cikin kwano kin wanke kwanon ki da dan manki kika sa wannan markaɗaɗɗen gyaɗan nan zai ki zuba wato daga ya ki bi ta da mai sai ki dame ta ki dame ta ki dame ta ya tayi ruwa ki zo ki yanka albasa ki yanka tumatirin ki danyi kuma nan bangare guda kin daka tahornuwa ki da da attarugu za ki gama sai ki sa koshiya ki dama ki dama ki dama to bayan kin dama sai ki dauko na yan makata ki sai ki hada idan kika hada he ki zogale sai ki hada ki ya mutsa shi sosai amma in kina so ma dandanan ya yanda kike so kikan iya sa lemun tsami baya da kin sa dan gishiri dan magi in ki sa lemun tsami to kika kwaɗa shi ina ji e, malama tamar wannan kwadan da ake a cikin gida kin ga akasari kika same shi da biredi ya hi komi daɗi da biredi ya hi komi daɗi sannan kina iya cin shi Eh, da horar shinkafa eh, kuma wasu sukan sa garin rogo wasu kuma sukan ci shi haka nan amma wallahi da zaran kika ɗanɗana shi da biredi balle irin wannan biredi na Najeriya kika samu kika ci wannan haɗin da shi to wallahi baki ba yaro mai kiwuya sai dai ki sha ruwa kawai eh to yanzu kuma sai a mana kwaɗa kwaɗan ya da tafasa sai yanzu ana samun tafasa to eh, tafasa kin san eh, duka kamar yadda muka hudu lokacin damuna lokacin shi ne wannan ganyayyakin to akasari dai aikin san yanzu in kika je kasuwa daga tafasa gasa ya zo galan duka gasu na lokacin su ne yanzu na damuna lokacin su ne na damuna to akasari tafasa kin ga mutane wasu akan yi dambu da ita wasu kuma akan kwada ta tare da garogo kamar yadda na gaya miki tunda wasu ko su kwada ta haka nan to ita akasari ai kwada ta da kuli kuli mm. ka samu kulikulin ki bayan kulikulin nan ta ki a gehe an gyara ta an hudda ta an wanke ta an hidda duk wani datti da take da shi kuma nan kulikulin ki zaki daka shi eh, malama tamar ki sa mishi citta busassa ki sa dan tafarnuwa ki je da kulikulin zai zange kamshi da attarugu ki zo ki dama shi a cikin kwano bayan kin dama shi eh, kin yanka mishi albasa da su eh, tumatiri danyi ki kawo da mai da aran ki sai ki ka tausan taki ki sa ta tausan nan idan kika sa kika kwada ita ma malama ta tamar wallahi baki ba yaro mai saboda abubuwa ne wanda yanzu ake amfani da su kuma masu muhimmanci a jikin dan adam to yanzu kuma ya magangara kwankwatsan uwar lare na kamzo da ake yi kin san shi kwankwatsan uwan larai kamzo ne ake hadawa kamar akwai kamzo akwai na shinkafa mm. akwai kamzo na tuwon laushi akwai kamzo na kamar burabusko in aka yi mm. kamzo iri-iri ne to shi yanzu wannan kwankwatsan uwan larai akasari mutane sai su ga a ah, sai kamar talaka mm. wanda mai karamin karfi shine zai yi to nike baki labari malama maryama ni akwai wata yar uwata ba ma anan ba take a turai take amma duk da ta sauko kasan nan sai an nemo ko an mata kwankwatsan uwar larai kin gani shi ma kwankwatsan uwar larai din abinci ne wanda ko in aka maka shi bari dai mu ji daga bakin ki mm, to malama tamar ni na taba wani kwankwatse da na yi wani bako da ya ci kwankwatsan nan wai har yake tambaya ta ina na samu wannan kuskus din yara suka yi dariya ne dariya na ce wallahi ba kuskus ba ce kwankwatsan uwar larai ne na kwankwatsan uwar larai eh, kamar yadda hausa kan haɗi kamzu ne zaki samu amma kamzu mahi yawa wanda yi yin shi sai kamar in kin kwalhe tuwon nan kamzan da yake babbakowa daga kalkashin tukunya mm. in ma na tuwon tsaki ne na shinkawa na tuwon laushi wani sai ki ga subuk in kina so ki zanki irin wannan kamzan da zaran zaki dora tukunya ki to shaha mata mai idan kika shaha mata mai kawai ki zuba ruwa ko tuwon laushi ne kika kamzan nan daga ya taso gaba ɗaya zai huta sukuf ki aje shi baye bai ba baki ba bai ba komai ga na tuwon tsake ga na shinkawa mm. kwankwason uwan lare abin da ake so kamzon ki ne zaki samu mai kyau kamzo da kin gyara shi ba kasa ba kura ba ci kin hece shi kin daka shi a turmi in kika daka shi ya yi tas kamar burabusko a lokacin zaki zo ki sa ruwa ki wanke shi idan kika wanke shi duk wani datti zai hayo sama ki tace shi ki hece shi ki baza shi a bisa tare nan bangare guda kin zo kin dora tukunya ki malama tamar wannan tukunyar za zaki zuba mai ki kawo tumatir ki sa ki kawo albasa ki ka attarugu ki ka abubuwan da ya kamata wanda zaki yi miya ki samu eh, daddawa ki kwankwasa ta da ita da attarugu ki zuba da tawarnuwa saboda ƙara kamshi da armashin tuwon mm. wannan da in kika kwankwasa ta da ita da tarugu kika zuba sannan sai ki samu yakuwa ki yanzu akasari akan yi da ya yakuwa busassa yanzu lokacin damana ne akwai eh. ya kuwa danya mm. kuwa danya ma tana yi saboda wanke ta zaki ba yi yanka ba zaki a'a dake ta zaki limsa a turmi idan kika dake ta hekisa. Na ga wasu kuma suna karawa da busassan. busassan ma ya yahi mm. wai saboda kin san aka ci zamanin abu a yi shi mm. yanzu ana zamanin danya eh akwai busassa danya ce ai mutane ke sabawa sai su shanya ta ta bushe mm-hmm. to wannan ya kuwa taki in kika sa kika soye komi da komi kika tsaye da ruwan miya sai kin daidaita ruwan ki kin ga ya wasu da man ki isasshe tamar a cikin wannan dahuwa ki man gyada ko man gyada ko man jinar ma mm. eh ko man sha ma ra'ayin ki dai man ki da kike so to wannan eh, kamzo da kika gyara sai ki zo ki gyara shi ki sa shi a ciki in kika sa shi malama tamar bori ɗaya zai miki kausai sai ki ya tsotse ki murza magi tun can kahin ki sa kamzan kike murza magi bori ɗaya zai miki tamar zaki ga ya tsotse ya kwanan ta bi shi kayan miya sun bi shi kamshi tijim wallahi tamar kika hudu wannan kwankwatse na rantsi da Allah mace zata daho maka da nama ta kama miki ba a cin shi wannan kwankwatse za a ci haka na gaya miki na ce miki yar uwata tana saukowa mm. za ta ce to a nemo mun kamzona ba fulata na ce amma akwai cin kwankwatsan uwar larai kin gaban da kwankwatsai ma na kamzo malama tamar akwai na biredi da ake yi mm. wannan biredi bushashe musamman ma irin wannan biredi namu da ake na bulanjeri dogo wannan burodi wajen akwai mutane na musamman da suke zuwa wajen masu shayi su ce a tara musu wannan burodi yawwa ko bulanjeri a tara maka busasshen burodi malama ta busasshen burodi nan idan kika siye shi a kasari mutane a nan ga Eh, daka shi ke mm. kin ga in kika daka shi yana kika ga jikon garugu haka kike mishi mm. yanda zaki jika shi ke yi mishi ruwa ki gyara shi ki yanka mishi albasa da tumatiri da magi da mai a ci fiye da yanda baki tsammani yayi daɗi a kwada shi eh, a kwada shi akwai wasu ko wanda idan kika same shi bushishan biredi na kamar zaki zo ki ɗora tukunya ki ki sa dukkan abubuwan da ya kamata in ma tumatiri ne in aka samu wannan busasshen biredi eh, zaki zo ki ki ki soya man ki da kayan miyan ki ki sai da ruwan miya ki sa tumatiri wannan biredin za ki zo ki dan buga shi to sai dai shi ya sha sama sama shi ya sha bamban da na kwankwasai saboda kwankwasai yana buƙatar ruwa tun da kamzo ne mm. to shi ku biredin bai buƙatar ruwa da ah, yawa ruwa madaidaici kike zuba tamar ki zo ki sa biredin nan naki wallahi wallahi tamar baki ba yaro mai kyuya ko kuma biredin nan idan kika daka shi akwai wanda zake daka shi ki zuba mishi ruwan zafi kawai ki kada madara ki zan isha yanzu kai ya waye mata mata zake gani masu iyali wajen masu sayar da biredi suna neman wannan busasshen biredi balle ma in kika kwada shi inda kike kwada garin kwaki to wallahi biredin nan irin daɗin shi shi ma na rantse da Allah aka ce shi wuni zai ana shan ruwa a cikin gida To malama Maryamu Usman mun gode Allah ya saka da alkhairi. kun ji irin yanzu a wannan lokaci na damana irin kwaɗe-kwaɗe da ake yi wanda ba sai an kashe kuɗi da yawa ba kuma a talauci sai ka ci abinka ka ci ka koshi ka sha ruwanka ka miƙe wani ma bai san ba ko me ka ci kuma ras ba wani damuwa ba wani komi iyali kowa da kowa sai ya ci ya koshi a ɗan kuɗi ƙalilan. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazar Gresham tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahara Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Ba za su ba.